la yuti'una al-kalimata tunda ai maganan tausayawa ne ko ko da ba fa wannan ko da mutum na sabawa Allah za ta taimaka masa saboda ka shi ne kalima daga ga ba hausa ba qur'ani ne ba za ka ji larasi sama sama kai za ka haɗa da kaza da kaza ka fitar da magana a ah, ah, na ce ma bana kar da zuwa ƙarshe ka nemi kwanan in abin ya fito shi kenan ba sai kawalar da ni ba in yi ta tsayi kaman kaman wani rediyo an an bude shi ne ai ai na fitar maka da harkar tun na fitar maka da harkar sai ka je ka ƙara samu ka kunna khati'atun lirjali kunna to saboda kana hatta idza kana al-ba'du la yuti'una al-kalima ai ita ce kalma yarbahuna bi siratin nisa'i shi ne za su ribata ai da irin tarbiyyan tausaya wanda ake wa mata bidun kalima fi ta'ati na'am amma kauna mirasul mar'ati zantowan gadon mace aƙalla min mirafin rajuli ba suna tuhumtan ba don mai ba a ba da daidai da daidai فلدي المسلمين بحوث أقوي بنشكاء أولي المسلمين تفصيلية كثيرة حررها كتاب المسلمون ومتعددون وأثبتوا سنتبت فيها أن هذا هو الأمر الطبيعي الأكمل بعد أن هم من الرجل باين أن أرى ونمجي fi nizamil islami mas'uliyya amana aiki bazalul mahari li zawjatihi wal infaqi alaiha wa ala sa'iri usratihi wa lam wa lam tukallif al mar'atu ba wa mace min dalika shay'an wa in kana zagina ta kawo kenan kaga abinda bai kamata a raba daidai da daidai ba in za a ce na namiji za a ce in za a yi bukata kowa ya taso namiji ne zai aikata namiji ne zai yi kaza namiji zai mata kaza ita kuma can inda za ta je ma ba ta za a yi shi ko namiji zai nemo ya kawo bayarwa zai ita ba ta ake in aka ba su daidai daidai da daidai ai a tabiyance ma an zalunci tunda su ba su yi imani da Allah ba sai dai a nuna musu irin wannan ba da ka sai Allah ne ya faɗi zai cece su a bar ma magana akalla ciyarwa namiji ne taimakawa namiji ne wurin kwana namiji ne wane ko mai taso wane sannan wannan zai je yiwu aure sannan shi ma kuɗi zai kashe a can ita kuwa za ta yi aure karɓowa za ta yi wannan nata yana aje ba a komai da shi saboda Allah in aka raba daidai da daidai a hankalanci an yi zalunci To, amma namiji aka ce ya haƙuri, ɗauki wannan nauyin, kanka dawo. Allahu ma'aka, ai, ka aka kalla, kana da lafiya, kana da ƙarfi, za ka je duk inda za ka je, ai, bugi in buga da kai ka samu. Ka kawo wa ƙannenka, ka kawo wa matanka, ka kawo wa iyayenka, kai abin da za ka yi. Ita kuwa wannan ba za ce mata je ki samu wani abinci ba, ba ce mata haka. وحكمة الإسلام في كل ذلك مبنية لذي فقهاء المسلمين والباحثين في حكمة التشريع الرباني والرد على هذا السؤال لا يزيد على أنه تقرير ما يمين كوي لما فسره الباحثون من المسلمين walakin wada iyal asila waje mu tsaya a nan, saboda an ja a wani wurin nan kuma sai a sassauta tafhim